بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin yarjewarsa da amincewarsa muka haɗu a wannan yammaci na litinin biyar ga watan sha'aban hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda ya daidai da 25 ga watan shida shekara ta 2012 kuma a ci gaba da karatunmu na littafin alamus sunnal mashura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami a yau za mu tashi kan tambaya ta ta ko mu daina faɗin lissafin maganin dalilul imani bil mauti ko nan ne za mu tashi amma kafin nan akwai tambihi da na samu a makon da ya gabata na yi zuhuli da nake magana akan a dujal mun yi magana akan dujal ai makon da ya gabata ko? akwai magana akan idan dujal akwai hadisai daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka bayyana mana a cewa kana ko kuma innahu a'warul ainul yumna cewa idansa na dama a'awar ne in an ce a'awar shine ido marar kyau wanda yake ba shi da lafiya ma'ana a rufe baya gani dama ana cewa a'awar ne ga wanda yake da ido guda biyu haka ba ido guda ɗaya ba ne ido guda biyu ne akwai yamin akwai kuma yasar yana da ido na dama da na hagu amma na daman shi ne lalatacce shi yasa har wasu malamai suka fahimci babu shi saboda suna cewa asalin ana ce masa masihu dajjal ne saboda kana al'ainul yumna kanat mamsuhatan shine dalili ma'ana kamar babu ita kamar shafewa akai idan sai dai na hagu ne yake da shi na fatan fahimci abin amma gurbin akwai shi gurbin idan akwai amma kuma a shafe yake wurin shi na dama din ba a gani da shi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a waɗannan hadisai guda biyu ya fata wannan shi ke buƙatar mai tambihi kai yauwa a yau za mu tashi kan wannan tambaya da yake da ya ce ma dalilul imani bil mauti bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله تعالى ما دليل الإيمان بالموت قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك ميت وإنهم ميتون وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وغير ذلك من الآيات وفيه من الأحاديث ما لا يحصى والأمر مشاهد لا يجهله أحد وليس فيه شك ولا تردد ولكن إناد واستكبار ولا يعمل على موجب إيمانه به موجب ولا يعمل على موجب موجب موجب ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصون عباد الله المخلصون نعم إلا عباد الله المخلصون أو مخلصون كله سنة. نعم ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا قال الله تعالى كل يجري لأجل مسمى وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نعم yau darasin namu mai ɗaci ne saboda darasi ne akan mutuwa ko? ta kuma mutuwa ba abin da ke babbar siffata ita ce wannan ɗaci ɗin kowa na ɗanɗanar wannan ɗacin nata kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi ya faɗi saboda shi ma ya ba da wannan labarin lokacin da ransa ya fara fita yana fa cewa inna lilmauti la sakarat lalle mutuwa tana da ɗaci tana da wato wani maye da takan sawa mutum ya ji ɗacinta ya ji ba daɗi da aka tambayar farko da za mu fara wannan darasin shine menene mutuwa da za a tambaye mu me ake nufi da mutuwa me za ka ce me mutuwa na? daukewar rai jayid a larabci malamai da suka tattauna ko in ce <clears throat> waɗanda suka yi bincike akan wannan abu wani malami yana cewa ya bincika ma'ajim na luga in an ce ma'ajim ana nufin littafan da ake sanin ma'anar kalmomi shine dictionary ko da wato da larabci mu'ujam ake cewa guda ɗaya jam'in su shine ma'ajim ba kamus ake cewa ba kamus hmm. suna wani littafi ne guda ɗaya alqamusul muhit na fairozabadi malam fairozabadi shi ya rubuta shi sunan littafinsa ne don haka ba kowanne mu'ujam ake kira kamus ba amma a larabce sunan duk littafin da ake bincika kalmomi sunansa mu'jam na fata fahimta mm. wani malamai da yawa suna tambihi a kai yana cewa ma'ajin in aka bincika su aka tambaye ka bincika me ake nufi da almaut kowa sai dai sai maka naqidul haya kishiyar rayuwa ba wata ma'ana daban banda dai in an kalli me yake faruwa musamman a babin alaƙar ruhi da jiki a ce mu fara ƙatul ruhi lilbadan saboda wannan abu ne da yake ta haƙaƙ kowa ya san shi cewa ruhi yana ana zare shi ya fita ya rabu da jiki banda kuma magana da malaman sukan akan me ake nufi da nafs me ake nufi da ruhi shin jiki ne ɓangare ne na jikin mutum shi nafs ko kuwa wani abu ne daban sifa ce min al'arab ko kuma wato wani abu ne jiki ne ba juzi'in wannan jikin na ɗan adam ba amma kuma ana samunsa a jikin ɗan adam don haka yana rabuwa da shi wannan dai sun tattauna akan me ake nufi da nafs wani malami dama ya kawo nan daga cikin waɗanda suka yi magana kan wannan yana cewa alhayatu wal Mutana mutanaqidani da rayuwa da mutuwa abubuwa ne wato kishiyoyin juna tanaqudan nuri wa Valami. irin kishiyantar da ake samu tsakanin haske da duhu in an ce meye haske sai ka ce kishiyar duhu meye duhu ka ce kishiyar haske haka a larabce walburuda walharara hakanan sanyi da zafi walidha fa inna ma'ajiman lugatil arabiyya tu'arrifu kulla wahidin minhuma bi annahu naqidul akhar shi yasa yace duk waɗannan abubuwa in ka je ka bincika ma'ajim na larabci dictionary da larabci za ka ga cewa abinda suke bayyana ma'anar ɗayan shine sai su ce maka kishiyar kaza sai su faɗi ɗayan don haka fafita arifil hayati in ka je ka bincika me ta'arifi in an ce ta'arifi ana nufin definition yawwa me ta'arifin rayuwa za su ce maka alhayatu naqidul mauti wal hayyu min kulli shay'in naqidul mayyiti shikenan abin da su maka yau kishiyar rayuwa kishiyar mutuwa shine haya kuma kishiyar rayuwa shine mutuwa shi yasa sai ce wal jam'u jam'in hayyu shine ahya wa fi ta'rifil mauti in ka je bincike kuma akan me ake nufi da mutuwa sai su ce maka al mautu wal mawatanu ana cewa al-maut wal mautan yawa diddul hayati shi kuma kishiyar rayuwa ne wa aslul mauti to amma ga abin da zai baka wata hanya da zaka iya tuno wani abu suka ce asalin lafazin maut a rayuwa a kalmar larabci ko a harshen larabci in aka ce maut to abin da ake nufi shine as-sukun shine asalin kalmar as-sukun an ce sukun shine me natsuwar abu da rashin motsinsa abu ya tsaya kyan baya motsi shine asalin abin da ake nufi da maut a larabci yawwa to shine sai yake cewa wa kullu ma sakana faqad mata shi yasa duk abin da ya lif ya daina motsi sai a ce ya mutu yawwa fatarahum ne sai ka samu suna cewa matatin naru mautan wutar ta mutu mutuwa sosai baru da. a ramaduha idan tokarta ta yi sanyi ya zama cewa babu zafi a jiki falam yabqa min aljamri shay'un ya zama kuma babu wani garuwa shi da ya rage sai a ce mata matatin naru to balarabe yana faɗin wani ma'ana sakanatin naru ta nutsu ta kwanta babu ita ta zama sanyi to amma a waɗanda suka zo daga baya suke bincike akan waɗannan abubuwan sukan ce in an ce mutuwa suka ce abinda ake nufi da shi kamar yadda ya faɗi a binnan alisanul arab bina'an akan wannan cewa idza kana sukunu aslal mauti in dai zama sukuni rashin motsi shine asalin abin da ake cewa mutuwa yace fa innal harakata aslul hayati to motsi kuma shine me asalin rayuwa yawwa sai shi yasa a lisanul arab wa me lisanul arab hmm? ibn manzur yawwa malam ibn manzur a cikin lisanin arab yana cewa alhayyu a kullu mutakallimin natiqin duk wani mai magana mai furuci sunansa hay shine ma'anan alhayyu yace wal hayyu minan nabati ma kana tariyan yahtazzu in kuma ana zancen tsirai ne duk abin da za a ce abu mai rai a cikin tsirai shine abin da yake danye kuma ya tazu yana motsi in ya mutu to za ga ba zai zama ɗanye ba kuma ba zai motsi ba sai idan iska haka ta kaɗa shi mun fahimci abin ya ce abin da ake nufi kenan sai ce wal mautu abin da ake nufi da mutuwa kuma shine in qita'u ta'alluqin ruhi bil badani yankewar alaka tsakanin ruhi da jiki kaga wannan duk bayani ne na ma'ana ko ba haka ba bayani ne na aikin da yake faruwa in mutuwa ta faru ba shine mutuwa ba amma a gun balarabe kawai in kace masa mai mutuwa wancan zai gaya maka shine kishiyar rai kawai abu ba shi da rai matacce ne abu yana da rai ba matacce bane saboda babu wani hali a tsakanin wannan da wannan mun fahimci abin da ake nufi mana ba wani hali daban da yake da suna tsakanin rai da mutuwa duk mutumin da yake da rai me alamar yana da rai a ga yana numfashi ko ko da ba shi da lafiya duk rashin duk tsananin rashin lafiyarsa za a ce yana da rai amma ran nan yana fita daga ya daina numfashi sai a ce masa me sai a ce ya zama gawa yawwa to shine dai abin da ya kamata mu sani don haka wannan mun lura da hakikanin mutuwa sunan nata kawai yana da gumudi yana da wani wato rudani to Allah maɗaukaki ya ba mu damar in lokacin mu yayi ya zama cewa mu cika da imani shine babban nasarar mutum to abin da yake faɗi a nan ma dalilul imani bil mauti shin wannan mabhasin ma me hikimar kawo shi a nan mun san ya gaya mana a cikin mabahis wato abubuwan da ake bincike a cikin harkar al'imanu bil yawmil akhir ya ce abin da ake nufi da imani da ranar ƙarshe shine me a mana dogon bayani ko ya ce shine duk abin da yake aukuwa bayan mutuwa ma'ana mutuwa ita ce mataki farko na tashin alkiyama shi yasa a wani hadithi annabi sallallahu alaihi yake cewa man mata faqad qamat qiyamatuhu duk akwai magana akan hadithin wasu kuma malamai suna cewa magana ce ta masu hikima cewa duk mutumin da ya mutu to kiyamarsa ta tashi ba a nufin cewa wai an yi kiyamar kuma babu wata da za a yi nan gaba ba haka ake nufi ba ma'ana shi dai dangane da ya je kiyama ya gama zuwa daga ran da ya mutu ba zancen kuma naƙi ba za ni ba saboda an riga an cire rai komai kuma ya koma hannun ubangiji subhanahu wa ta'ala mun fahimci abin shi suke nufi don haka me yasa ya kawo mana wannan yanzu shin mutuwa ana zancen ma ana imani da ita ko ba a imani da ita ai za ku ga mafi yawan littattafai ba su cika kawo maganar mutuwa akan a tambaye ka mutuwa gaske ce ko ba gaske ba ce balantana har a kawo maka shi akwai mutuwa ko babu saboda me duk dan adam ya san akwai mutuwa yauwa shi nan zai gaya mana nan gaba to amma dai saboda magana ta aƙida tana da kyau duk inda za ka yi magana akan aƙida zama kana da dalilanka ba a magana da ka da yanzu mutum ba zai zo ya ce ana mutuwa ko ba a mutuwa ba ba shi da dalili akwai dalili a ƙur'ani na cewa akwai mutuwa to shine kawai fa'idar ya kawo mana wannan kuma sannan dama ya gaya mana tunda shi ne mafarin abin da za a fara bincika dangane da imani da ran tashin alkiyama to shi yasa ya fara magana akan mutuwar kafin sai ya zo ya magana kuma akan alba'ath ba'da maut wato tashin da za a yi mutum bayan mutu a yi abin nan kai azabar kabari bayan azabar kabari sai kuma tashi bayan an mutu mm. to shine sai ke cewa menene dalili akan imani da mutuwa yace qala Allah ta'ala Allah madauki yana cewa qul yatawaffakum malakul maut alladhi ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un kace musu mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta tare da ku ya zama aikinsa shine rika zare rayukanku ya tawaffakum ne zai karɓi ranku a thumma sannan kuma ila rabbikum turja'una zuwa ga ubangijinku za a mai da ku kaga wannan nassi ne kurukuru cewa akwai mutuwa kuma tana da mala'ika yawa magana mafi karfi a gun malamai suna cewa malakul mauti bai tabbata sunansa a azra'ilu da ake faɗa ba ya zo a littafan tafsiri ana faɗi amma a hadithi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wannan sunan kawai malakul mauti yadda Allah ya faɗe shi a Qur'ani haka malamai suke cewa a kira shi malakul mauti kar a kira shi azra'il saboda wannan suna azra'il bai zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba hmm. amma wasu malaman sun faɗa a cikin wasu littafai na tafsiri don haka ba mamaki a wani tafin ka karanta ka gani ah, sannan sai ce wa ƙala ta'ala Allah maɗauki yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai ko a hausa mu ce kowanne rai a larabci nafs mace ne amma a hausa namiji ne yawwa kowanne rai mai ɗanɗanar mutuwa ne zai ɗanɗani mutuwa shi yasa ya zo da lafazin za'iq za'iq daga zauq zauqi shine ɗanɗano in an ce za'iqatul maut wato ran nan za ta ɗanɗani mutuwa ko rai zai ɗanɗani mutuwa ya ji yadda ɗacinta take ko yake wa inna ma tuwaffauna ujurakum yawmal qiyama kawai ne ana cika muku ladan ku ne ran tashin alƙiyama. ma'ana ladan ayyukan da kuka aikata a nan duniya to za a ba ku shine a ranar tashin alƙiyama. me yasa aka ce tuwaffawna lafazin wafa abin da yake an cika shi wannan shi kansa akwai ishara zuwa ga adalcin Allah a cikin wannan kalmar ba a ce wa inna ma tu'tauna ujurakum za a ba ku sakamakon ku ba kaga mu haka muke faɗi za a ba mu sakamako amma in ka fassara shi da haka to ma'anar ba za ta fito sosai ba za a cika muku sakamakon ku yadda kuka aikata haka za a ba ku Allah subhanahu ta'ala duk lafazin da ka je amfani da shi a cikin alkur'ani to akwai hikima kuma yana da ma'ana da za ta isar da wato wani wa'azi babba Allah madauki baya zaluntar mu don haka shi yasa yace tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa qala ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam haka manzo Allah madauki ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam innaka mayyitun kai mai mutuwa ne ya zo da ismu fa'il dan ya nuna liyadulla alal mudari dan ya nuna mudari'i hali ne na rayuwarka siffar ka ce kai mai mutuwa ne ma'ana lokaci zai zo zaka mutu hmm. domin wannan ayar ba ta sauka ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin mutuwa ba mun gane wannan yawwa amma ma'ana yake cikin halin mafarin mutuwa an masa wahayi ne akan cewa ya san da sani cewa lokaci zai zo zai bar wannan duniya to kaga idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya masa wannan ina ga sauran jama'a ashe babu wani dan adam da zai dawwama sai ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa ne kuma su ma da suke musguna maka suke cutar da kai suke gaya maka maganganu to su ma masu mutuwa ne sannan kuma sai a koma gaba ɗaya aje ga Allah wannan nassi ne akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu haka ne ko ba haka ba yawwa akwai nassoshi da ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bakinsa cewa duk wanda ya mun salati ko sallama ana mai mun da raina in amsa masa wasu malamai sai suke amfani da wannan hadithin sai to ai mun duba za mu ga cewa a kowanne minti daya a rayuwar mutane musulmi su ne wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salati ashe kenan muna da dama mu ce yana da rai to wannan ba a ladabi ga qur'ani ba tunda Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun kuma ya amfani da lafazin mayyit lafazin mayyit nan kaga a hausance har tsoro muke mu dangana wa manzan Allah mu ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu ko ba haka bane sai ka ji mun ce a ba za a faɗi haka ba sai dai a ce yayi wafati to da wafati da mutuwa duk ma'anar su daya yawa Allah a Qur'ani yi amfani da lafazin mayyit to me yasa kuma mu za mu rika komawa gefe muna ganin kamar an yi sabo an ce mayyit ba sabo bane yawa annabi sallallahu matan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wannan yana a cikin a hadithai da sahabbai da athar da maganganun sahabbai sahabban nan kuma sun san kima sun san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma duk da haka suna faɗin wani shi yasa a wasu wuraren kuma dama ku duba ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu me ya faru hmm? da Umar radiyallahu anhu ya zo yake cewa an gaya masa annabi ya mutu saboda ruhuli da ya samu hankalinsa ya dugunzuma ya tashi sai ya zara takobi ce kai duk bai mutu duk wanda ya ce annabi ya mutu zai sare shi saboda yana hankali ne ya tashi cewa ne na abin da ya samu musulmi na bala'i cewa an rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci amma sayyidina abubakar me yayi da ya zo ya buɗa fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya tabbatar ya ce lalle hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya gaya masa kuma tsibta hayyan wa mayitan kai mai tsarki ne da rai da kuma bayan mutuwa ya kuma karanta wannan aya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra allaha shay'a dai karanta wannan aya har umar yake cewa sai ya ji kamar bai taba jinta ba kamar a ranar aka saukar da ita cewa kamar ba cewa bai taba jinta ya jahilce ta ba a'a kamar bai taba jinta ba ya ji ta ya santa ya haddace amma saboda zuhulin damuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai yake cewa bai mutu ba ko kuma duk wanda ya ce ya mutu zai sare shi to amma da aka karanta masa ayan nan gaba ɗaya wurin kowa sai ya nutsu har sayyidina abubakar ya musu wani wa'azi babba da ke tabbatar mana wannan bambanci tsakanin rayuwar duniya da rayuwar lahira dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad me yace mata sai amfani da lafazin mata a gani shi sahabbai sun yi amfani da wannan lafazin dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba rashin ladabi bane sai ce duk mai bautawa muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya sani daga yau cewa muhammad sallallahu alaihi wasallama ya mutu wa man kana ya'budu Allah duk kuma mai bautawa Allah fa inna Allah hayyun la yamutu to Allah kuwa mai rai ne kuma baya mutuwa kaga akwai bambanci kenan tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da wanda shi ne ake bautawa da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda abdu ne lillahi kuma rasulun ne lillahi akwai bambanci kuma ba haka bane yawwa don haka in ana so a girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai an fito da abin da babu shi ba da kame kame manzan Allah sallallahu alaihi wasallam darajarsa ta fi karfin ma ka tsaya kana magana a kanta ya wuce duk wani halitta ba wai zancen dan adam ba wajen darajarsa babu wata halitta da ta kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daraja amma wajen kawaninul haya abubuwan da suka tsara mana dokokin rayuwa da Allah madauki ya tsara su dan adam ne shi rashin lafiya kuma ya mutu kuma duk Allah maɗauki ya zaɓe shi ne ya turo mana da wannan siga ta ɗan adamtaka saboda me saboda mu samu koyi da shi domin irinmu ne shi yana da hannu yana da kafa yana da irin siffar jikinmu irin irin irin amana jikinsa irin namu ne don haka za mu kalle shi mu ga yadda ya ruku'u mai ruku'u ko mu ga yadda ya sujada mai sujada ya auri mata ya zauna da su ya yake zama da su bal duk ya fi mu ma kulawa da mata ma'ana wajen ba su haƙƙinsu da ba su yancin su yancin da suke da shi wanda gwargwadon da shari'a ta bayar da kuma kulawa da su da ba su haƙƙi dai da ake bukata daga miji ya wa matarsa babu ɗan adam ɗin da ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamala wajen wannan amma a ƙarshe dai yana barin wannan duniya ɗin yawa to tunda Allah madauki ah, subhanahu wataala ya gaya masa wannan ashe tabbas manzo sallallahu alaihi wasallama ya mutu kuma da bai mutu ba a ce yana da rai rayuwa irin ta duniya da abubuwa da suka auku a zamanin bayan ya rasu tsakanin sahabbai har aka yi rikici aka yi yaƙe-yaƙe da an ji ya fito ya faɗi cewa kai ku saurara wane ne da gaskiya daga yau a daina wannan ko ba ka ba yau ba ko kuma ka ji wani abu yanzu lokacin da ake masa wanka da ana shawarwari aka yi saɓani ina za a binne shi ya za a yi sai suka ji wani sauti yi musu magana sautin nan ba na manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam inda yana da rai kafin a binne shi nan a lokacin shi zai magana ce a'a ni ga inda za ku binne ni ko amma aka yi saɓani daga baya suka samu wannan nassi suka samu hadithi daga bakin ɗaya daga cikin su sahabbai cewa annabawa ana binne su ne a ina a inda suka mutu cikin aka binne shi a ɗakin Aisha wanda a ɗakin ta ya mutu don haka ashe abin da ake magana da zaka ji ana zancen hayatul anbiya'i to abinda da suke nufi duk wanda suka faɗi wannan alfaz ɗin suna nufin rayuwa ta barzaku ba an gaya mana waɗanda suka mutu a fagen yaƙi shahidai kenan ko na ɗaukaka kalmar Allah me ya sakamakonsu annabi sallallahu alaihi ya bamu labarin ana ɗaukar rayukansu ana sawa a makogoron wasu tsuntsaye kwarra a cikin aljanna suna yawo da su kaga wannan ya nuna wannan ran nasu yana nan a cikin rayuwar barzaku ne wannan ake bamu labari don in ka ce a cikin rayuwar barzakhu suna nan amma a rayuwar duniya suna ina sun mutu mun fahimci wannan abun amma a barzakhu me barzakhu rayuwar da take tsakanin ta duniya da ta lahira bayan mutum ya mutu kafin tashin alkiyama shi ake cewa barzakhu to rayuwar barzahu daban tsarinta daban dokokinta daban yadda yanayinta daban mu ba mu san shi ba haka in aka yi amfani da wani lafazi a cikin hadisi aka ba mu labarin wani hali na barzahu ko na manzan Allah sallallahu ko na shahidai to kar mu yi kiyasin rayuwar mu ta duniya akan wannan sai mu ce a'a irin rayuwar mu ce ta duniya mun fahimci abin ba a yin wannan don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana faɗi dangane da tabbatar mana da cewa akwai mutuwa kuma musamman ga annabawa Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fahumul ghalibun fahumul khalidun ba mu sanya wa wani wani bashar shine wa ma ja'alna al-khulda li basharin min qablika ba mu sanya dawwama al-khulda shine dawwama da rai yawwa ba mu sanya wa wani ɗan adam dawwama da ransa a ce ba zai mutu ba afa in mitta to yanzu kai in ka mutu fahumul khalidun su masu ganin kyamar a ce a dangana maka mutuwar su ɗin dawwama za su yi haka ba mai dawwama ashe kowa sai ya mutu shi yasa anan shi ma biyo ta da kullu nafsin za'iqatul mauti hmm. a wannan akwai wani lokaci da wasu mutane da suke karyata. maganar dawowar annabi isa alaihi salatu salam kafin tashin alkiyama sukan amfani da wannan aya cewa ai gashi Allah annabi Allah madaukaki ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa babu wani ɗan adam da aka bashi kult to annabi annabi Isa alaihi salatu wasalam a halin da yake ciki yanzu da ransa a wurin Allah inda ya kashi shi da ya gaya mana a cikin alkur'ani nassan ba ana nufin yana da kult ba lokaci zai zo shi ma zai mutu amma ajalin nasa ne shi mai faɗin haka mun fahimci abin yau da kar aka wannan ayar a nuna cewa dalili ce cewa ai annabi isa ya mutu hmm. suka fassara wafaita hukum huko mata wafaita ne kunta anta raqiba alayya yawa mata wafaita ne malamai sun kawo gwargwadon hadisan da suka zo a wannan wuri cewa abinda suke nufi wafati na me na bacci ne domin ya zo nassan a cikin alkur'ani an kira bacci wafati mun fahimci wannan don haka an yi amfani da shi a wani wuri kuma zai ɗauki abin da ba zai saba wa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana cewa annabi Isa zai dawo kafin tashin alkiyama ba don me zamu je mu karyata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ce ta saba wa hadisi bayan kuma bata saba wa hadisin ba la lafzan wala ma'ana mun fahimci abin yau to amma wannan rudin an yi shi wajen yan shekaru haka kamar 20 da wani abu da suka gabata ina jin wani lokaci da aka samu wasu sun rubuta a zamanin dai rayuwar malam Abubakar Gumi Allahu yarhamuhu an samu wannan abun an yi tallansa kusan eh, allah ya gafarta masa har ya karbi wasu abubuwa irin waɗannan gwargwadon wasu mutane da suke kusa da shi da suka sa masa shi wannan irin abu wa ƙala ta'ala allah maɗaukaki kuma ya ce kullu man alaiha fan duk mutumin da ko kuma duk wanda alaiha yake kan ƙasa fanin to shi mai karewa ne wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram amma fuskar ubangijinka ma'abucin girma da karimci to za ta dawwama hmm, fuska nan kuma yalsalzim minha zatullahi tabaraka wa ta'ala wa qala ta'ala Allah madaukaki kuma yace kullu shay'in halikun illa wajha kowanne abu mai halaka ne sai fuskar Allah subhanahu wa ta'ala hmm, ma'ana ana nufin sai zatin Allah domin fuska tare take da zatin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala Allah madauki kuma yace Wata tawakkal ala alhayy alladhi ya mutu kuma ka dogara akan mai mai ran nan wanda ba zai mutu ba me yasa me ya hujja a cikin wannan ayar tunda an ce alal hayyin alladhi la mutu, to ana nufin mafhumul mukhalafan sa ne cewa ghairuhu ya mutu mun gane abin cewa wani wanda ba Allah ba to lalle tabbas zai mutu wa gairu zalika min al-ayati yace da kuma ayoyi daban-daban waɗanda ba waɗannan ba suna nan da yawa ayoyin mutuwa da mutum zai bi alkur'ani ya lissafa inda aka ambaci maut mata mai mayyitun suna nan da dama a adadin ayoyin sun fi karfin wannan wannan yana nuna mana tabbas cewa lalle akwai mutuwa to shine malamin sai kara mana da bayani daga gare shi da kuma hadisai eh, bai ma kawo hadisi ko ɗaya ba hmm. saboda kawai tabbacin cewa hadisan nan suna nan kowa ya san su kuma mutuwa ma ba mai inkarin sai da girman kai shi yasa yake cewa wa fihi min al ahadithi ma la yuhsa fihi ay fi al imani bil maut dangane da imani da mutuwa min al ahadithi akwai daga hadithai wadan abin da yake ma la yuhsa ba ma zai kididdigu ba ba mai iya lissafa adadin hadithan da suka zo akan wato mutuwa hmm. sai dai idan mutum ya tara hadithan gaba ɗaya yanzu a kwamfuta ya yi bincike ko ya sace in ya sace sai duk kalmomin su fito Mm. amma ya bi littafi to abin da shi da kansa zai ga mai fa'ida ne ya yi don haka ba zai ba mm. ba wai ana nufin inda zama za a ba za a iya kididdige din ba amma dai uslubi ne na larabci cewa suna da yawa lafuzan mauti a cikin ko hadithan akan mutuwa a cikin hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wal kai shi fa wannan lamarin wal nan yana nufin lamarin yawa shi lamarin mutuwa fa mushahadun abu ne wanda kowa ke ganin sa kowa ya shaida babu ɗan adam ɗin da bai san akwai mutuwa ba la ya ji haluhu ahadun duk mutumin da yake da wayo ba yaro ɗan ƙanƙani ba in za a tambayi wani ya mutu ina ina wane ya ce ya tafi unguwa wani bai hankalci komai ba duk wanda ya hankalci mutuwa to ya san lalle hakika akwai ta kuma baya ta ya ce wa fihi shakkun babu wata wani kokonto wala taraddudin ko kai kawo akan maganar mutuwa walakin inadun wastikbarun sai dai akwai kangarewa akwai girman kai a gun wasu da za ka ji kila sun yi inkari hmm. ai ina ga duk wasu masu bincike da musulmi da ba musulmi ba ba mai inkarin mutuwa in ka ji mutum ya faɗa la'alla ko ya sha wani abu ne ko in ba wani abu mutum ya sha ba ba zai faɗi cewa babu mutuwa ba kamar wanda za a ce masa a ah, ne masa wa'azi akan lahira ya ce wai waye je ya gano Mm. wannan inkarin lahiran ne ba inkarin mutuwar ba shi ma yawwa wani kafircin daban ne shi wancan hukuncin ya kafircewa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya karrara ne a cikin usulin wannan addini sai ce wala ya amalu ala mujabi imanihi bihi wa bima ba'dahu illa ibadullahi al-mukhlisuna ko mukhlasuna duk zai babu mai aiki akan abinda imaninsa da ita din ke wajabtawa mun gane wannan imani da mutuwa abinda imani da mutuwa ke wajabtawa mutum yi aiki da wannan abin da imanin ke wajabtawa menene imani ke wajabta mana in mun yadda da mutuwa me za ta samu wannan imanin me zai samu yi mu ji tsoron Allah ko mu kintsa haduwan mu da shi ayyukan mu su yi kyau a nan duniya kafin mu mutu to shine mujab din eh ba mujib bane in an ce mujib an mai da shi ismu fa'il yau ismu fa'il shine abin da ke wajabtawa din kaga nan a mujabi imani hibihi abinda imaninsa da shi ke wajabtawa ashe ismu maf'ul ne ina fatan fahimta ko to sai mu alamar wasalin fataha akan jimun din duk lokacin ka tashi karantawa mujab zaka karanta ba mujib ba hmm. wannan ɗaliban ilimi da yawa sukan samu wannan irin sarkakiyar a wannan irin lafazin musamman lafazin mujib mujab nan da yawa zaka ji mutane suna cewa mujib hmm. amma mujab ne gwargwadon dai siyakin da ya zo sai idan ana magana ne akan wani abu wanda ke shi din ismu fa'il ne a nan a ce abin da ke wajabta kaza shi ne kaza hmm. mun gane kamar misali mutum ya ce inna mujiba iqamati salati duhulul waqt abin da ke wajabta a tada sallah shine me shigar lokaci kaga shigar lokaci yayi me ya wajabta mana to anan shigar lokacin shine mujib yawwa amma shigar lokaci abin da ke wajabta mana mu yi ita ce sallah to sallar ita ce mujab abin da ake wajabta aikata hmm. da fatan mun fahimci lafazin yadda larabcin yake to mu koma daga walaya amalu din saboda abin da aka yi atsafin a kansa ya fito sosai ya ce walaya amalu ala mujabi imanihi bihi babu mai yin aiki gwargwadon abin da imaninsa da mutuwa ke wajabtawa wa bima haka hakanan kuma abinda imani da abin da zai auku bayan mutuwa yake wajabtawa illa ibadullahi almukhlasu kun gane wurin yanzu yawwa sai bayin Allah masu ikhlasi ko kuma bayin Allah zababbu yawwa in an ce almukhlisuna da kasarar lamu to shi ma ismu fa'il ne ma'ana mutane masu ikhlasi in kuma almukhlasuna ana nufin almustafawuna ma'ana waɗanda Allah maɗaukaki ya zaɓa kamar da yake duk akwai wani a cikin alkur'ani ko hmm. innahu min ibadina al-mukhlasin dangane da kisar annabi yusuf ko yawwa yadda wannan kira'a din take to shine yake cewa babu mutumin da ke aiki gwargwadon abin da imaninsa da mutuwa da imaninsa da abin da ke bayan mutuwa ke wajabta masa sai mutanen kirki yawwa bayan allah waɗanda suke masu ikhlasi ko zaɓaɓɓu ya ce wa mun kuma yi imani anna kulla man mata cewa dukkan mutumin da ya mutu au qutila ko aka kashe shi au bi ayyi sababin kana ko kuma dai mutuwar tasa ta zama da kowane irin ma sababi ne anna zalika bi ajalihi wannan waqa'a shine ma'anan anna zalika waqa'a bi ajalihi ya auku ne da ajalinsa na fatan fahimci wannan ma'ana babu mutumin da zai mutu ajalinsa bai ba duk wanda kaga ya faɗi ya mutu to ajalinsa ya yi duk wata dabara daga gunsa ba za ta yi ta dakatar da shi ba duk wata dabara daga wani a dakatar da wannan mutuwar a lokacin kar ta faru babu mai iyawa don me ga shi nan sai ke cewa lam yanqus minhu shay'an ko lam yunqas a lam yanqus minhu shay'an ne tunda ya zo da nasaba yau wannan ajalin ba zai rage komai daga ciki ba ma'ana babu wani ko shi ko wani da yake yankusu min hushai an zai rage wani abu daga cikin wannan ajali din ina fata mun fahimci wannan yawwa qala Allah ta'ala Allah madauki ya ce kullun yajri li ajalin musamman kowanne kullun kuma kun ga lafazi ne da yazo da tanwini anan ko munakkar don haka yana ifadar mai umumi cewa kowanne duk wani dan adam mai rai to yajri yana gudana ne a rayuwarsa ta duniyar nan li ajalin saboda zuwa wani ajali musamman ambatacce me yasa aka kira shi musamman hmm. ba san me daga nan muka samu lafazin musamman ne hmm. na eh abinda aka in aka ai asalin musamman abinda aka sa wa suna shine ma'anan musamman yawwa huwa musamman bi kaza wani ana sa masa suna kaza don haka abinda ake nufi a nan ajali da aka yi wa suna dangane da lokacinsa tun da yamma ajali ai lokaci ne ko ba haka ba in aka yi masa suna ma'ana an ƙayyade shi zuwa lokaci kaza me da me yasa da ma ake ce masa kaza ai saboda ambatacce ne yawwa shekara kaza wani zai yi wani kuma zai shekara kaza wani kuma zai shekara kaza wannan ana magana ne akan wani ajalin ajalin da ke lauhil mahfuz wanda baya canzuwa yawwa Allah maɗaukaki in ya rubuta a lauhil mahfuz alƙalamin da ya rubutun da shi ma ya bushe ba a canzawa kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa wane dan wane za a haife shi rana kaza a gari kaza zai rayu zai yi kaza zai yi kaza zai ci kaza zai ci kaza zai samu kaza a rayuwarsa kuma rana kaza zai faɗi ya mutu da kowanne sababi duk za a rubuta to wannan abun shine abin da yake an rubuta shi a lauhil mahfuz akwai kuma rubutu da ake yi na ajalin mutum lokacin da mala'ika ke zuwa ya busa masa rai ko lokacin da zai busa masa rai Allah ne zai umarce shi ya ce ka busa masa rai kuma ka ambata masa lokaci to lokacin nan shi mala'ikan yana tambayar ubangiji ne mai za a sa masa mun fahimci abin to a lokacin ubangiji subhanahu ta'ala sai ya ambaci abin da ya so wani a ambaci abin da ke cikin lauhil mahfuz din yadda yake ba tare da canzawa ba wani kuma saboda wani sababi daban da zai auku daga gare shi a samu canji sai a faɗi wanda za a canza masa ɗin sai mala'ikan ya faɗi cewa ajalinsa kaza misali mutumin da aka rubuta a lauhil mahfuz zai shekara 60 sannan ya mutu lokacin da aka haife shi in allah ya so kuma ya tsara dama cewa wane ɗin nan zai rayu zai zama kaza zai zama kaza kuma zai yi kaza har sakamakon aiki kaza da zai aikata za a kara masa kwanaki to duk wannan ɗin sai a faɗa don haka lokacin da za a gaya mala'ikan a matsayin mala'ikan bai mallaki haƙƙin a gaya masa wato tilas ya hango kai lauhul mahfuz da kansa ba sai abin da Allah ya gaya masa sai Allah ya ce rubuta masa shekara hamsin sai a rubuta masa shekara hamsin to yana nan a cikin rayuwarsa kuma bayan ya balaga ya kai minzalin a rubuta masa eh, lada da alhaki sai ya zama mai sadar da zumunci annabi sallallahu alaihi ya gaya mana a hadithi ingantacce cewa duk mutumin da yake son a ƙara masa yalwar arziki kuma a ƙara masa ajalinsa kwanakin rayuwarsa su karu to ya rika sadar da zumunci tsakaninsa da danginsa na jini yauwa ya rika sadar da danginsa na jini na sadar da su da taimakawa da ziyara da kula su wannan shine sadar da zumunci to duk mai yin wannan Allah na ƙara masa kwanaki to shine malamai suka zo suka ta tattaunawa ya ma'anar ƙara kwanaki bayan kwa lauhil mafuz an ce in ajali ya zo babu canji to shi ne malamai suka ce canjin yana faruwa ne a kitabatul mala'ika a littafan da mala'iku suka rubuta ajali ajalin farko lokacin da aka haifi mutum sannan daga baya Allah maɗaukaki zai umarni a canza a ƙara masa goma sai a kira mala'ikan a ƙara masa goma kuma maimakon hamsin ɗin nan sai ya zama kwana wato bayan shekara sittin zai mutu saboda me saboda ya aikata wannan to kuma da shi addu'ar misali in addu'a ce da kuma sadar da zumuncin duk suna nan a lauhul a rubuta cewa wane za a rubuta masa ajalinsa a suhuful mala'ika kaza kuma zai rayu shekara kaza zai zama mai sadar da zumunci za a ƙara masa shekara goma sannan kuma zai mutu akwai tanakuzi akwai rikici a cikin wannan yau don haka ga ba rikici Allah abin da ya rubuta shi ya tabbata abin da mala'ika ya rubuta a matsayinsa na matsayin wanda bai san lauhil mafuz ba shi ma umarnin Allah ya bi Allah ne rubuta masa wannan na farkon shi ya bashi umarni a canza saboda wannan bawan ya zama mutumin kirki yayi kaza yayi kaza ina fata mun fahimci abu yau to Allah ya samu dace Allah ya samu cikin masu sadar da zumunci da za mu samu wannan to wa qala ta'ala Allah madaki kuma yake cewa fa idza jaa ajaluhum to idan ajalinsu ya zo la na sa'atan ba zai jinkirta ba shi ajalin ko ba za a jinkirta musu ba kai sa'a guda a ce an jinkirta wannan ajalin sa'a ɗaya wala yastaqdimun kuma ba za su gabata ba ko ya zo kafin ko ya zo bayan a a lokacin da second ba da second muke amfani ba yanzu ina muka san sunan second bincike muka yi aka samu wani abu sunansa lokaci aka rarraba shi ko akwai wuni wunin awa ashirin abin nan awa kaza dare ma awa kaza in an hada su kuma awa 24 aka rarraba akwai awa daya minti 30 sau biyu ko ba haka bane minti 15 sau hudu minti din aka raba shine dakika 60 ma'ana shi da kai abin nan eh, sakon 60 ai a Hausa dakika muke cewa sakon ko to a larabci minti shine dakika in ka ji an ce dakika minti ake nufi a larabci yawwa shi sakon sunansa thaniya thaniya yawwa thaniya kuma kunga kamar da turancin shine second kamar abu na biyu ko yawwa hmm. to Allah maɗaukaki ba zai canza wa kowa idan ajalinsa ya zo ba to sai tambaya ta gaba ma dalilu fitnatul qabri ko yanzu mun gama da magana akan mutuwa dan dama matsala ce wadda bata buƙatar ma a dade ana tattauna akan ta mutuwa kowa ya san zai mutu kawai dai mu ta addu'a Allah ya sa mu mutu da la ilaha illallah muhammadu rasulullah a bakinmu ko ba a bakin namu ba dai ya zama cewa akwai ta a zuciyarmu yawwa ba falalar mutum ya mutu da ita a bakinsa din alama ce shaida ce kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man kana akhira kalamihi la ilaha illallah ko akhir qawlihi la ilaha illallah duk wanda ya zama ƙarshen maganarsa ita ce la ilaha illallah da khalal janna to zai shiga aljanna hmm. amma kuma wannan ba sharadi bane mutum zai iya shiga aljanna ko bai mutu da la ilaha illallah hmm. don haka kada mutane su yi ta damuwa in wani dan uwansu suna tsaye a kansa ya mutu bai faɗi la ilaha illallah ba ba damuwa a ciki kawai tunda an san ya mutu da imani mai sallah ne mai azumi ne mai sauran ayyuka na musulunci a sa masa ran shiga aljanna yau na hmm. a rage mutuwa eh, yadda adadin duk yana cikin kaddara in ma an yi ba a yi bayyana cikin kaddara Allah ya riga ya rubuta cewa za a yi wasu dabaru da za a ce a rage mortality rate mortality rate wani abu ne a hannun Allah ma'ana an ana abin da ake ne mortality eh, wato yadda mutuwa take yawan aukuwa yawa za a ce ta hau da yawa za a ce ta dawo tsakiya za a ce ta ragu mu abin da ya dame mu saboda ba mu san gaibi ba ba mu san lauhil mahfuz ba kawai mutuwa tana yawa saboda annoba ko saboda rashin kula da wasu abubuwa wajen ƙoƙarin mai maganin wannan abun in mun ɗauki wani mataki ko a sha magani ko a riƙa ɗaukan wasu matakai yadda wato yadda ake sakaci da rayuwar mutane har a ga mutuwa misali yanzu yawan hatsarin da ake da babura ana mutuwa kaga dai ana yawan mutuwar kuma akwai damuwa za mu iya cewa wannan mataki za mu ɗauka wannan abu ya ragu ba matsala ba ce wannan ba karan tsaye muka yi ga kaddarar Allah ba ko ƙoƙari muka yi misali kamar kai ne ai ka da lafiya ai rashin hankali ne ka ce a to shikenan bari in jira kawai kar ma in sha magani tunda la'alla ajalin ne zo to la'alla kuma bai zo ba ai tunda daidai abin gaibi ne ko ba haka ba yau don haka ka ɗau matakin kar ka mutu ba matsala bane. bai saba wa kaddara ba amma kuma ka sani in lokacin yayi ka yi mataki ba ka yi mataki ba za ka mutu shikenan yau la'alla duk matakan ma da za a ɗauka ɗin suna cikin abin da Allah ya kaddara mana cewa za a yi mitin da likitoci akan kaza cewa mata masu haihuwa a rika kawo su asibiti a daina barin su a gida wannan zai rage maimakon su mutu lokaci kaza Allah madauki dama ya riga duk ya rubuta an zo asibiti ba a zo ba lokacin ba zai canza ba amma ba daidai ba ne mu bari kuma mu ce ba za mu ɗau mataki ba na fata mun fahimci bambanci tsakanin wannan da wancan yau tunda Allah madauki ya shar'anta mana yin magani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu ma ta dawo ku rika yin magani kaga ashe mutumin da zai ce yanzu ba zai yi magani ba sai dai idan a babun hadisin can kuma da muke magana na mutum dubu saba'in masu shiga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba ko yau mun ji wannan saboda tsabar tawakkalin su suna da damar su yi wancan ba yi ba yauwa wannan kuma dama wasu mutane ne na musamman tunda kaga har sahabbai a cikinsu wani ya roka a sa shi aka sa shi wani ya biyo bayansa aka ce a'a su ya riga ku to ka san ba kowa ne dama mai samun wannan ba mutum dubu saba'in yawa ne ba yawa ne da su ba in ka kalli al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah madauki dai ya sa mu dace da abin da yake shine daidai to ma dalilu fitnatul qabr ma dalilu fitnatul qabri wa na'imihi aw azabihi min al-kitab qala Allah ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يقربون عليها غدوا وعشية ويوم تكون الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية نعم. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون وقال تعالى سنؤذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب إلى عذاب عظيم نعم. طيب يا إسحاق <coughs> لو بدي اسمي هر حديثا مكو آه اسم ما دليل فتنة القبر wa na'imihi aw azabihi min alkitab menene dalili daga qur'ani shine alkitab akan fitinar kabari fitinar kabari ana nufin me tambaya yau kullun kaji an ce fitnatul kabari ana nufin tambayar da mala'iku za su yi wa mutum yau ba fitina ta azaba ta rikici ba ina fatan fahimci abu yauwa nan abin da za a yi mutum na ni'ima sunansa ni'ima abin da za a yi masa banda ba ni'ima ba sunansa azaba yauwa ba sunansa fitina ba fitinar ana nufin ibtila'i fitina dama asalinta menene imtihani ko me imtihani da larabci da hausa ai jarabawa ginin ko kamar jarabawar makaranta yau mutum ya yi darasi an koya masa sai kuma a zo a sa lokaci a tambaye shi me kaza me kaza me kaza to mun zo mun rayu a duniya bayan mun mutu matakin farko da za a yi bayan mun mutun nan shine za a turo mala'iku guda biyu kowa za su zaunar da shi su tambaye shi man rabbuka wane ne ubangijinka kaga wannan tambaya ce to imtihan shi ake nufi da fitina din ba wai wani tashin hankali ba duk da yake shi ma tashin hankali ne ga wanda ba zai iya amsawa ba muna fata dukkanmu Allah ya bamu damar amsawa yadda ya dace qala Allah ta'ala yace Allah subhanahu ta'ala yana cewa kalla innaha kalimatun huwa qailuha wannan yana ba da amsa ne ga wanda yake cewa rabbir ji'un la'alli a'malu salihan ko wanda yake cewa ya ubangiji a da ni mana irji'uni ku da ni duniya lokacin da ya je ranar tashin alkiyama ya ga azaba ko bayan kai ya mutu Allah maɗaukaki zai ce a dawo da shi duniya in ya dawo duniya la'alli wai ko na samu dama a'malu salihan in aikata aikin kirki to shine Allah maɗaukaki sai ce masa kalla a'a innaha kalimatun ai wannan abin da ke faɗi kalimatun wata kalma ce huwa qailuha shi yana faɗinta wa min wara'ihim amma a bayansu ma'ana a bayan wannan faɗin ma'ana bayansu ɗin nan barzakhun akwai rayuwar barzakhu ma'ana bayan wannan abin da ya faɗa ɗin akwai barzakhu rayuwar barzakhu ake nufi wannan rayuwar barzakhun kuma ila yaumi yub'athuna za su dawwama a cikinta har zuwa ranar da za a tashe su kunga wannan nassi ce akan bambanta yawmal qiyama da kuma barzaku ko ba haka bane tunda nan an kawo akwai lokaci sunansa barzaku barzaku shine me rayuwa bayan mutuwa ko kuma halin da mutum yake ciki bayan ya mutu yawwa za a raba ran a kai shi can sama idan mai imani ne za a je da shi sannan a dawo da shi a mayar masa ran a yi masa tambayoyin nan kamar da ya zo a hadisin albara bin azib sannan kuma idan mutumin banza ne shi ma haka za a dawo a masa sannan kuma sai a ci gaba masa idan mutumin kirki ne a masa ni'ima in mutumin banza ne shi kuma a masa mai azaba yawwa sannan ran aje a aje shi a wani wurin ko kuma kamar yadda malamai suka saba za a haɗa ran da jikin ne a yi musu azaba lokaci guda a rayuwa ta barzaku ba rayuwa ta duniya ba wadda ba musanya take ba yawwa to akwai dai barzaku barzakun kuma tastamirru ila yaumi yub'athun haka zai ci gaba da rayuwa a barzahu har zuwa ran da za a tashe su kaga kenan ashe wannan ya nuna me barzahun za a riƙa wa mutum azaba a ciki idan kafiri ne shi mun fahimci abin yawwa to sai ce wa qala ta'ala wannan dalili ne akan me kenan azabil qabri ba fitinar qabri ba ba ni'imar qabri ba mun fahimci wannan tunda wannan maganar a ayar a nan gurin ana maganar wanda ake wa azaba ne yawwa sai sai eh, wa qala ta'ala wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab sai su'ul azabi mummunar azaba haqa sai ta kewaye bi ali fir'auna ga mutanen fir'auna ma'ana da shi a ciki da fir'auna da mutanensa yawa azaba mummuna za ta kewaye da su ce wannan azabar sai kawo badal annaru tun da ce su'ul azabi kun ga ya kawo su'ul azabin nan asalinsa zai zama mai na kira ne amma idafan nan ta iktisabin ma'arifa gare shi shi yasa ya zama badal ɗinsa ya zama ma'arifa mai alifin da lam mun fahimci abin tunda da cewa aka su'un ko wani abu shaiun aka faɗa da na kira amma nan kun ga su'ul azabi idafa aka yi ma'ana mummunar azaba to mummunar azaba ta samu ma'arifa dama a larabci idan abu na kira ne sai aka yi idafarsa aka raba shi zuwa ga ma'arifa ya samu me shi kansa ya samu ma'arifa yanzu misali aka ce wannan alƙalami ne ko an ce misali a ce haza kalamun wannan alƙalami ne ba a faɗi ko na waye ba amma daga an ce haza kalamu muhammadi wannan alƙalamin muhammadu ne to alƙalamin ya fita daga na kira ya zama me ma'arifa yau don haka in aka tashi wasafta tashi za a wasafta shi ko in zai zama za a yi badal ko atsafi ko menene to zai tashi da me da na kira za a baiwa shi wannan abin da aka ba wa badal ɗinsa ko sifar tasa ta zama mai na kira shi yasa annaru ta zama da alifun da lam na fata mun fahimta yawwa su'ul azabin da ta kewaye fir'auna da mutanensa ita ce me annaru yu'raduna alaiha wuta ce wadda za a gitta su za a rika gitta su a kanta guduwan da safe wa ashiyan da maraice wa yawma sa'atu ranar kuma da sa'ar tashin alkiyama za ta tsaya za a ce adkhilu ala fir'auna ashadda azabi babu aya a ƙur'ani da take tafi ƙuruƙuru wajen bayyana akwai azabar kabari da rayuwar barzaku irin wannan ayar in mutum ya fahimce ta mun fahimci abin mu koma mu yi bayani ai an ce mana azaba mummuna za ta kewaye mutanen fir'auna ko mece ce azabar mummuna sai aka ce annaru wuta ce yu'raduna alaiha su mutanen fir'aunan yu'raduna hum alaiha za a rika gitta su a kanta ma'ana za a rika ɗanɗana musu ita guduwan da safe wa ashiyan da kuma marece a kullum sannan kun ga wannan yana nufin me tunda ce wa mata taqumu sa'atu a ran da kuma tashin kiyama za ta tsaya kaga kenan wancan ashe ba a tashin kiyama bane mun fahimci abin wancan na farkon ba a tashin kiyama bane amma a ran tashin alkiyama kuma me zai faru sai a ce adkhilu ku shigar da ala fir'auna ashaddal azabi azaba mafi tsanani ashe wadda tafi wancan kenan ashe kenan akwai azaba biyu ɗaya a ina ranar tashin alkiyama ɗaya kuma dole mu fahimci ana nufin a mun fahimci abin yawwa don haka kenan ashe wannan dalili ne akan akwai azaba da za a yi wa mutumin da yake bai imani ba za a yi masa ita a kabarinsa kuma azaban nan ta wuta za a rika gitta wutar tana lasassa tana komawa yawwa sannan sai wa ta'ala Allah madauki yace yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana wadda take tabbatacciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana ita ce kalmar la ilaha illallah fil duniya a rayuwar duniya wa fil akhira haka nan kuma a lahira to a nan a lahira ana nufin tun daga barzakhur zuwa tashin alkiyama tunda a rayuwar duniya in mutum ya zama ma'abucin la ilaha illallah ne to shine ake nufi da fil hayati duniya yawwa wa fil kuma a ina wasu kuma suka ce hayatin duniya su ce ana nufin a kabari sannan kuma suka bambanta fil akhira ana nufin a lahira yawwa amma zahirin in muka fassara lahira suna ne am da ya kunshi barzakh da kuma yawmul qiyama mun fahimci wannan sai ya zama hayatud duniya wancan wanda muka sani rayuwar duniya yawa mai la ilaha illallah Allah ya tabbatar da shi akan la ilaha illallah hakanan a ranar lahira Allah zai tabbatar da la ilaha illallah a bakinsa wacce rana ce ranar lahira tana farawa ne daga barzakhu don haka in ya mutu mala'iku nan da za su zo su yi masa tambaya man rabbuka yana da dama ya faɗi rabbiyallahu ne ma'anan tabbatar da shi akan la ilaha illa mun fahimci abin yawwa sannan kuma sai yake cewa ah, wa qala ta'ala Allah madauki kuma ya ce walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal hun ah, walau tara da a ce kana ganin ana gaya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kamar ya suranta a kansa a tunaninsa kamar a ce yana ganin idhiz zalimuna yayin da azzalimai fi ghamaratil mauti suke cikin wato lillibewa ta mutuwa ghamr ana jam'i ghamarat jam'i ne na ghamra ghamra kuma ana nufin taghtiya lillibewa kamar da tsabari ya fassara kuma ana amma ana a wani wurin ana fassara shi da mai abin nan sakaratul mauti ɗanɗanan wato mayan mutuwa da zai lullube mutum a sun kuma ce gamarat ana faɗinsa ne ko gamra abinda ake nufi da shi shine kafaratu sakaratul mauti yadda wato ɗacin mutuwar da bala'in da ɗan adam ke ji in zai mutu yadda zai wa mutum yawa su azzalimai irin nasu yawa yake yi ai da annabi sallallahu ya gaya mana yadda ake fidda ran mumini da sauki ne amma yadda ake fidda ran kafiri da me da wahala to wannan wahalar ita ake nufi da wannan ghamarat din wahalhalun mutuwa za su lullube shi hmm. shine ma'anan ghamaratul mauti a wal mala'ikatu su kuma mala'iku ba su tu aidihim suna shimfiɗa hannayensu ma'ana suna miƙa hannayensu suna ba wa waɗancan ɗin umarni su azzaliman akhriju anfusakum ku fito da rayukanku ku duba azaba lokacin da ɗan adam za a fidda ransa idan ran mumini ne haka zai fito da sauƙi kamar ruwa yadda yake fita daga bakin salka idan kuwa ya zama ba mai imani ba ne kafiri ne to daga mala'ikan mutuwa ya zo sai ka ga cewa ran nasa yana tafarfasa kuma ya fantsama cikin jikinsa ya gudu ma'ana baya so a kamo shi kamar za a sa wata sakata haka a jawo shi haka sai ya zama ran ya fantsama a cikin jiki ya gudu baya son a taɓa shi to a lokacin mala'iku ba su tsu aidihim haka za su miƙa hannu ku fito da rayukan naku sai su ba su umarni kuma sannan a jawo ran da ƙarfinsa haka zai fita sai ka ga mutum yana mutuwa kuma yana ƙara lokacin da ran nan yake fita waɗannan abubuwan sun faru kuma annabi sallallahu ya ba mu labarin yadda suke faruwa din kuma a tarihin malamai da suke gaya wa mutane yadda suka ga mutuwar wani da irin abin da yake faɗa da irin yadda wani kaga yana birgima ana samun wannan aiko yawa wani na maganganu shi yasa ake so duk lokacin da mutum aka ga alamun rayuwarsa ta zo ƙarshe to a daina barin mutane kowa da kowa a wurinsa sai masoyansa masoya na hakika wanda ba za su je su tallata yaya mutu ba saboda shi rufin asirin nan alheri ne mutum a ce ba a zo ana banka da ai mutuwa yana tabbakan bagam yana ta dukan bango 'ya'yansa ma kullum sai a rika nuna su aikun gawa ne lokacin da ba waɗannan lokacin da baban su ya rusu kaza da kaza yake kaga ba za su ji daɗi ba a musulunci ko ana son a rika rufawa mutum asiri da mutuncinsa Allah ne ya san ko yi wannan yadda zai kare a lahira yawwa la'alla wani abu ne a nan din na azabar da za a yi masa iya wannan kuma sannan a lahira ya zama Allah ga ya gafarta masa in ba da shirka ya mutu ba kenan in ku da shirka ya mutu dama kuma wannan babu magana kamar da muka sani babu tantama a ciki don haka yana da kyau in mutum aka ga rasuwa ta zo masa a kakkaɓe duk mutumin da ba masoyi ba ya bar 'ya'yansa da matansa da dai wanda aka san masoyinsa ne amininsa da ba zai je ban kaɗa me ya faru ba wani yana da muhimmanci to Allah ya mana mai kyau wannan shine bahaushe ke faɗi ko to mu ma wa Allah mai kyau tun muna da rai wannan shine zai sa Allah maɗaukaki kuma sai mana mai kyau mu mu bauta masa mu masa da'a mu bi tsarinsa kenan sai ga insha Allah lamarin mu ya zo sauƙi to a cikin abin da za su faɗa su mala'iku bayan sun miƙa hannun nan akhriju anfusakum sai su ce al yawma a yau din nan a azabal huni ana saka muku da azabar hun azabar azabar kaskanci hmm. to Allah maɗauki kyauta wannan sakamakon waɗanda suka ƙirƙiri ƙarya ne suka dangana wa Allah wannan a cikin suratul an'am ne dama inda yake cewa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un aw qala sa unzilu mithla ma anzalallah to shine sai ce walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut azzalimuna ana nufin waɗancan masu ƙirƙiran ƙarya su dangana wa Allah su ce Allah ya ce kaza alhali bai faɗa ba ko mutum ya ƙarya ya ce an masa wahayi alhali ba a masa ba hmm. to Allah mu dake kyauta wa qala ta'ala sannan Allah mu ke cewa sanu azibuhum marratayn yawwa me ya hujja a wannan ayat da muka gama karantawa na cewa wannan azabar a ranar abar zako ake yin ta na farko kun ga cewa yi walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut ana zancen lokacin mutuwa ne ko a lokacin mutuwa ne mala'iku da suke karbar sai kuma suke cewa al yawma tujzauna a yau din nan kaga yau din wace yana nufin a lokacin nan da ake karɓar ran to akwai azaba ashe kenan akwai azaba kafin tashin alkiyama wannan kawai abin da ake so mu fahimta kenan a nas to sannan kuma yace wa qala ta'ala sanu'adhibuhum marratayn yana zancen munafikai ne shi kuma na cikin suratul tauba ko yace sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim zamu azabtar da su sau biyu sannan kuma a mai da su zuwa ga azaba wadda take mai girma kaga azaba mai girma ashe akwai karama karaman nan a ina take a barzako babbar ita ce a lahira bayan tashin alkiyama waɗannan nasoshin kana karanta su inda kana da fahimta lalle kai imani da cewa ashe akwai azaba akwai ni'ima akwai kuma tambaya da za a yi mutum a kabarinsa to Allah maɗaukaki ya ba mu damar amsa tambayar Allah ya samu na cikin da za a yi wa ni'ima ba waɗanda za a yi wa azaba ba a mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya dora mu akan abin da yake shine daidai kuma mu dawwama akansa kuma mu mutu akansa Allah sa mu cikin salihan sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani kamar yadda kullum bahaushe yake addu'an nan Allah ya sa mu cika da imani to mu rika yawaita ta mutum bai san akan wani hali zai mutu ba yawa kana aiki na mutanen kirki ka dawwama akansa Allah ya dawwamar da mu akan aikin kirkin nan duk abin da zai je dawo kuma ya karɓi mu akan la ilaha illallah kuma tare da masu imani allah ya sauƙaƙe mana rayuwar da za mu ta barzahu ya sa muna cikin waɗanda za a yi wa ni'ima a buɗa musu kabarinsu maimakon a ƙuntata musu shi ya kuma kuma rika arzuta su da abincin aljanna tun suna cikin kabarinsu allahumma ji'alna min ha'ula'i rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana imani da tausayi allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kara mana tawfiqi Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu abubuwan tashin hankali Allah dakatar mana da su Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare addinin sa ya tsare kuma mabiya addinin sa Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu 我也没听懂。